Faɗan da Kabir ya so ya musu na shan yashin da suka yi ya kau, domin ya ga annurin zuciyar shi. Su Fatima sun cika shi da surutun sun dace sai ya banta suke domin duk wanda ya zauna da Agla sai ta shiga ran shi. Haka suka ci gaba da tafiya cikin motar suna masa firar Aliya da kuma sabbin abokanan da suka samu. Da yake ba yawo suke yi ba shi yasa ba shi da ƙawaye da yawa. Yana jin farin ciki from nowhere yana shigarsa Shi kanshi ya tabbatar da cewa ba karamin so yake wa Agla ba, sai dai fatan Allah ya sa ta so shi, ko da kwatan san da yake mata ne. Su Ammu sun yi farin cikin jin cewa ba a samu karaya ba. Alhaji Sa'id da kansa ya je ya duba Agla haka ma Ammu ta je ita da Fatima. Aka bar Batul da girki kamar ta yi kuka. Fatima sai gwalo take mata. na dai na jin abin da ke faruwa amma ko cikanku bata ce musu ba. Sai ma yawon da take a kwanakin nan. bata cika zama ma a cikin gidan ba bayan ummu sun dawo daga gidan su Ramlat Fatima ke bawa batun labarin abin da aka yi bata nan har da saƙon antinmu wato Agla da Salmat na gaisuwa da suka bada a kawo mata nan suka hau firar Agla wanda ummu ce ta jawo ta tambayar Ummu ce ta jawo ta, tambayar su kawai ta wace ce antin tasu, A banka da mai nema cikin duhu bari an haska sai kawai suka hau firarta domin fa ta yi bala'in burge su umma na sauraron su bata tanka ba amma ko ita yarinyar ta kwanta mata a rai ta yaba da natsuwarta sosai har cikin zuciyarta bayan sati biyu rayuwa kenan ga muna shirye-shiryen komawa gida mu da muka zo da niyyar weekend ga mu mun yi kwana goma sha bakwai sanadin wannan accident ɗin da na samu Haɗa kayanmu muke slowly kowa jikinsa ya sanyi domin duk cewa wannan jimawa ba ta lafiya ba ce amma shaƙuwa ta gara shiga tsakani kamar kar mu tafi. Amma tafiya dole domin na yi kewar baffana sosai ga kuma wa'ek da ke kusantowa. Salmat ce ta dubi Batul da ke kusa da ita ta yi shiru baki ya mutu. Ta kyalkyale da dariya tana cewa amma fa yarinyar nan kazar ƙauye ce ki dubu fa kika ɓata fuskar ki kamar wacce aka ce wa idan mun tafi shi kenan ba za mu sake haɗuwa ba ga yayinku nan ba sai ku sa ga yayanku nan ba sai ku sa ya kai ku gidanmu ba ana tare ai wata uwar harara na banka wa Salma domin ta bana haushi Allah su ba za su iya shiga na fef su je inda muke ba sai ta ce su su sai ta ce su su saka yayansu ya kai su salon ya dinga takurawa mutane yana cikin abin da yasa nake son komawa gida saboda ya takura min saboda ya takura min da sunan zuwa dubiya duk ya biya dame ni idan maganar sabo ake tabbas mun yi mugun sabo da su batul musamman fatima domin na lura ta fi batul nutsuwa domin batul irin Salma da ramlat ce kauɗi ke gare su ga rawar kai tunda suka zo dubiya allah ya haɗa jinin mu shi yasa ko da yaushe in ba sa sukul ko islamiyya suna gidan mama karima hakan ya ƙara sa shakuwar mu mai ƙarfi Sometimes haka kawai yayansu wanda suke cewa ya kebi yake kawo su da daddare mu zauna mu yi ta nishaɗi. Sai dare ya yi misalin sha ɗaya ko ƙarfe goma da rabi ya ɗauke su su koma gida. Bugu da ƙari, Ramlat ita ma barin zuwa makaranta ta yi yayin da ta antaya wa malam ƙarya cewa sun yi tafiya. Shirme da shiriri ta kuwa ƙaruwa ma suka yi domin Batul ba baya ba ita ma. Hakan suke shiryawa su je gidan su Batul su ma idan suka ishi mama Karima da abokarsu sai ta kora su ta samu ta yi bacci musamman da rana wannan shi ne ya sa shakuwar ta yi ƙarfin da ake jin ba daɗi wurin rabuwa ta ɓangare na kuwa ina cikin farin cikin ta ɓangare na kuwa ina cikin farin cikin na zo ya Anwar baya nan sai ga wani kuma katara ta haɗa mu yana takura min idan ba don shi ba da kuma da kuma baffana da nake son gani da sai na ƙara sati ɗaya daidai na ji sauƙi sosai Tsakin da ban shirya masa ba ya fito, duba na Ramlat domin ita ce kawai ta ji sauƙin. Ta ji tsakin, su Ramlat, su Salmata hankalinsu baya kaina. Take cewa ya dai adda ba komi Ramlat, ok. Ta ce tana mai da dubanta ga Fatima da ta yi murmushi tana cewa Salmat, hakan ma za a yi kuwa. Salamatin inna, ko ma bai kai mu ba sai mu shiga nafef. A to amma duk kin bi ɓata ranki ya murmushi mana. Ta faɗa cikin sigar tsokana tana jan kumatun Batura sai da ta tuntsire da dariya. Ƙarfe biyu na so mu wuce amma Salmat ta ce sai hudu, kafin mu iso. Kafin mu isa biyar ta yi domin ta san muddin muka isa ƙarfe uku sai inna Saude ta sa mu girkin dare. Bayan mun yi sallar la'asar muka yi sallama da juna yayin da Mama Karima ta haɗa mana sha tara na arziki. Namu da na inna Saude haka ma ummansu Umman su Batul ita ma ta bada kayan kwalliya da turare su Batul suka kawo mana tare da kuɗi a ciki, in ji Abban Batul. Ban san ko nawa ba ne da farko na ki karba sai da su Fatima suka nuna rashin jin su sosai. Sannan na amsa na godiya. Tafiya muke yi a hankali yayin da su Salma ke fira har muka kawo bakin titi da za mu tare Nafef. Mun jima tsaye abu kamar wasa amma ba ba emtin Nafef ɗin da ta wuce duk wanda suka tara duk wanda suka tara mutane ne a ciki. har suka gaji da tsayawa domin biyar har ta kusa. Ana cikin haka sai ga motar Kabir tun daga nesa Fatima ta hange shi ta yi murmushi tare da cewa shi kenan ma Allah ya yanke mana wahala. Ga ya kebi nan sai ya yi durofin ɗinku. Wallahi kuwa Allah ma ya hutar da kuɗin nafif ɗinmu. Cewar Salmat, Ramnat ta dube ta tana cewa baki da dama fa kawas Ito, waye ya ki sauki kuma waye baya son kuɗi? Batul ta ba Salma ta hannu suka tafa hannu har suna haɗa baki wurin cewa babu. Ko kansil ban ce ba domin gaba ɗaya na rasa ta cewa tun daga nesa ya hange su. Ya sauke nan nauyi a zuciya domin bai saka tsammanin tare da su ba. Tun ɗazun yake sauri ya taho amma Goslow ya tsaida shi a kan hanya. Tsaye muke a jere gefen titi inda ni ce farko dan Fatima, Salmat Batul sannan Ramlat amma duk sai da ya gota su ya iso inda nake. Ya fakin tare da zuge glass ɗin shi yana cewa antummu gida za a je ne to bismillah ku shigo na kai ku. Kallon juna na gasu Salmat sun yi suna murmushi tare da yin magana ƙasa-ƙasa. Cikin ɗan hanzari na ce a wallahi mun gode. Kafin na rufe baki na ga Salmat ta anta ya mota tana cewa yauwa gaskiya ka kyauta tun azumma ma muke nan ba mu samu nafiyar ba. Gashi dare yayi yi ni fa ma Ni fa ma ka zama yayana daga yau tunda ka rage min hanya. Tsaye na tamkar wacce aka dasa ji nake kamar in kamar in yi tsalle in shaƙo Salma domin yasin iskancinta ya fara ya fara tike ni. Kafin in ce wani abu na ji tana ce wasu bata su shigo ciki dan nan ma su ga gidan su shigo ciki daga nan ma sa ga gidan mutum da yayansu ne sai ya dawo da su. Kamar jira suke suka antaya bayan mota har da Ramlat ba tare da izinin yayan nasu ba, tun daga uwarsa Salamatu ta ba su umarni. Na ma rasa yadda zan yi ina tsaye ji nake kamar wacce aka sanya yawa ƙafafu. Batul ta dube ni cikin murmushi ta ce shigo mana mu ke ɗaya ake jira. Cikin ƙarfin hali na ce a'a Batul ku tafi kawai. Na ga ba wuri ni bara na hauna na fef. Amma dai adda agla idanunki sun koma irin na inna ko? Kallonta ne cikin mamakin maganarta. Imana, idan ba haka ba ga kujera guda ɗaya can a gaba muka bar miki, za ki ce babu wuri, sai kin hau fef to dai Allah da kanshi ya hana almubazzaranci ehe. Dariya kowa ni kuma na ja kafafuwa na na shiga gaban motar a raina ina raya irin hukuncin da zan yi wa Salmat. Ba mu yi nisa da tafiyar ba fakin a wani mall. Stop and shop ya ce mu bashi minti biyar yanzu zai dawo. Salma ta dubi Fatima ta ce wai ni kuwa Fati na tambaye ki ina jin ki wannan wurin da yayanku ya shiga ina ne na ga mutane sai shiga suke ko da yake ni ma yanzu na ne oh wurin shopping ne inda ake sayar da kayan makulace kala-kala har da su chocolate to yanzu mu zai yi wa shopping ɗin oho ƙila ko kuma mu ba cewar Batul tana murmushi Ai ko mu ma ya san sai ya yi mana ku zo mu bi shi ciki kowa ya ɗauki abin da yake so. Salma ko zai iya yi mana faɗa Allah cewar Fatima ba gani ba zan tare muku. yayi kyau bos, to idan aka samu akasi ke ma ya da kefa. Oh, to ga addana tunda antinsa ce sai ta ba shi hakuri hakan ma za a yi. Cewar Batul. Ina kallon su suka shiga mall ɗin bayan kamar minti talatin suka fito a tare. Suka shiga motar ya tada muka ci gaba da tafiya. Waiwayawa ya dube su yayin da ya ɗaure fuskarsa ya ce, Uban waye ba ku izinin bi na ciki har da damar ɗaukar abubuwa ba da izini na ba? Ta madubi na kalli fuskokinsu duk sun yi tsuru-tsuru gwanin tausayi, har da bos ɗinsu Salamatu. Gaba ɗaya sai suka bani dariya har na ɗan dara a hankali. Kallonsu yake yi idan wannan ya kalli wannan sai wannan ya kalli wancan, kamar wanda aka tsikara sai ya kalli sashin da take. ta gefen ido daidai lokacin da take dariya. Ba ƙaramin kyau ta yi masa da ta yi dariyar ba har sai da ya shagala da kallonta. Ganin hankalinsa baya kansa cikin ƙasa-ƙasa da murya Fatima ta ce shi kenan Salmat, kin gama da mu. Ban san wani hukunci ya Kabir zai mana ba. Ku kwantar da hankalinku idan ya ƙara tambaya mu ce adda agla ce. Idan ya gano mu fa in ji Ramlat ai ba zai ce komi ba. Ba ki ga alamar son da yake ba. Ni dai ba ruwa na gaskiya zan faɗa. kar ki kuma samu cikin wani kes kuma. Cewar Batul. Ƙarar hon ɗin da ake wa Kabir domin ya tara Goslo ita ta dawo da shi cin shi domin ya manta cewa a tsakiyar titi suke. Jan motarsa ya yi tare da gaba da tafiya ba tare da ya karata da maganar su Salmat ba. Da kwatancen da Salmat ke yi masa suka iso gidan ana gab da kiran magariba. Godiya na masa ban tsaya jin komi ba na wuce cikin gidan dama duk a takure nake. jin kai na cikin motar. Da sallama na shiga cikin gidan wani farin ciki na ratsa na hakika na yi kewar gida sosai. Da baffa na fara cin karo yana zaune bisa kujera 'yar tsugunu da butar alwala a hannun shi. Fuskarsa ta faɗaɗa da murmushin ganina inda yake na je na durƙusa na gaishe shi. Cikin farin ciki ya amsa min yana tambayar lafiyar ƙafata da kuma su mama Karima. Na ji sauƙi babba kowa lafiya lau yake. Muna cikin magana sai ga inna saura ta fito daga cikin madafi. Hayaƙi dai Hayaƙi ne yake tashi ga idanuwan da duk sun cika da ruwan hawaye. Inna ina yini? Da ban yini ba kya gani? Oyoyo oyoyo ta mun dawo. Cewa Salma da ta rugo da gudu ta rungume inna. Tana nisan ke ni, kin wani zo kin ne ni. Ai na ɗauka a can za ku tabbata ba za ku dawo ba. Ja da baya Salma tai tana kallon inna saura ta ce ikon Allah me ya zafi haka inna shi ba wuta ba. Daga dawowa sai faɗa to Allah ya huci zuciyar uwar gidan babba. Ni dai a sassautawa wannan jidalin tare da baƙi miki. Bata iya rufe baki ba sai ga su Ramlat da batu sun shigo cikin gidan bakin su dauke da sallama. Har inda ta so ta share su sai ta kara kallon su da kyau ta ga ba zubin talakawa bane irin su. Da gani yaran manya ne ga su dauke da ledoji. Amsa sallamar ta yi ciki-ciki. Durƙusawa suka yi suka gaida Baffa ya amsa musu cikin sakin fuska sannan suka gaida Inna. Ta amsa tana kakalo murmushin yaƙi. Tabarma ta shimfiɗa musu suka zauna yayin da Salma ta yi gurin Baffa ta gaishe shi. Domin san ba ta lura da shi ba tana ɗokin ganin innarta. Amma ta bata ta red card. Gaisawa Ramlat take yi da Baffa yana tambayar da su mutanen gida ta ce kowa lafiya yake. Ruwa na tashi na ɗebo wasu batul yayin da Salmat ke wa babba. Yayin da Salma take gabatarwa da Baffa su take gaya masu cewa tare take da wanda ya kaɗe Agla wato Ah to masha Allah, bari na tashi mu gaisa. Mama na, sa masa ruwan alwala. Baffa ya faɗa lokacin da ya ire da alwalar ya fita waje. Ruwan na saka na bawa Salmat ta kai, amma yarinyar fita ƙiwai Baffa ba ita ya ce ta kai ba. Haka na daure na fita, na kai masa na dawo. Ko minti uku ban yi da dawowa ba sai ga Baffa ya shigo yana cewa su Batul su taso su tafi yayansu ya ce gida yake son yayi magrib. Ta ce suka yi suka miƙo min leda wai in ji yayansu kin karɓa ne suka ajiye suka fita. Ina kiran su amma suka ƙi dawowa ga shi kuma ba na son fita waje wallahi. Salma ta raka su waje ita ma ba yadda ban yi ba amma ita ma ta ce sun ba za ta yi ba. Shiɗan kawai ke mayar da hannun kyauta baya. Ta yi wucewarta ta bar ni tsaye. A can waje kuwa bankwana su Salma suka ƙara yi tana da musu tana tana Tana dubin su kowane lokaci tunda sun san gidansu. Ta dubi Kabir ta ce yayanmu don Allah ka dinga kawo su kaji. A hankali yadda su batun da suka shiga mota ba za su ci ba ya ce in har za ki min kamfen wurin antinmu ni kuma zan dinga kawo miki su har ma da chocolate zan siyo miki dan tawo miki da shi. Ba ga da matsala insha Allah. Kuɗi ya bata ya ce ta sha minti sannan ta ce wa maman Agla yana gaishe ta kuma insha Allah zai zo ya kawo gaisuwa. sannan ya shige mota su Fatima na ɗaga mata hannu. Bayan mun idar da sallar Maghrib da Isha'i muka dawo saman tabarma muka zauna, muna jiran dawowar Baffa. Yayin da Inna Saude ke cikin madafi tana shan hayaki, ta kammala tuwo miya ce ta rage ta kaɗa. Na tashi na kama mata domin na ga itacen ɗanyo ne amma ta banko mana harara. Sai da na juya na dawo wurin da nake. Salmat ta dube ni cikin dariya ta ce waye aike ki adda? Baki lura a kubula take da mu ba? Shi yasa ta share mu, kin ci arzikin harara kawai kika samu, banda zagi. Shiru na ban ce komi ba, salma cikin jan magana salma ta ce inna. Shiru inna ta ta gale ta amma duk da hakan ba ta yi shiru ba. So take yi sai ta tsokano wajiya saudi Inna, inna, inna ta. A kubla na Saude da ta kammala kaɗa miya ta jiyo tare da cewa, don ubanki lafiya kike yi min kiran mafarauta kamar wacce ta yi wa ubanki sata? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.